أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفير لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلا الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقعه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da kuma jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka da ya saki ba mu dama muka dawo a wannan masallaci na makarantar ba'ul qur'ani da ke wannan anguwa ta akalawa a wannan birni na shehu wato birni sokoto kina domin ci gaba da gudanar da tafsirin na alqur'ani mai girma wanda muke gudanarwa a dukkan attanin daidai wannan lokaci tsakanin magariba zuwa isha muna cikin sura ta bakwai suratul araf kuma satin da ya gabata mun kai karshen aya ta 25 a 25 eh, ya nuna a yau za mu tashi farkon aya ta 26 Allah mai girman ɗaukaka yana faɗa a wannan aya bismillahir rahmanir rahim na'am يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون الله ميجي girma da ساتين دي يقباتا ya yi mana bayanin ƙiyayyar da ke tsakanin iblisu da kuma annabi adam da zuriyar annabi adam kuma ya mana bayani irin karramawar da Allah ya karrama annabi adam da abun da ya biyo bayan wannan karramawar kuma Allah ya ce mu sauko a wannan duniya domin ya ce mababanmu ya sauko a duniyan nan domin a haihe mu a duniyan nan mu rayu a wannan duniyar kuma ya gaya muna a wannan rayuwar da za mu rayu a wannan duniya to za mu zama makiyan juna ne dan adam ya ki dan adam in ba a yi sa'a ba dan adam ya kashi dan adam ba'dukum li ba'din aduwwun sashin ko ya zama makiyi ga sashi kana dan adam yana dan adam wani lokaci ma kana musulmi yana musulmi kana sallah yana sallah kana dan gari shi ma dan gari kabila ɗaya kuma wani lokaci wani lokaci kuma tsakanin kabila da kabila duka da wayannan duka ƴaƴan adam ne to amma kuma zaka ga Allah kiyayya wata kiyayya ta yi kamari ta kai ga cisa wata kiyayya ta tsaya ga hasada kawai wata kiyayya ta tsaya ga noshi kawai buge-buge wata kuma zage-zage duka dai kiyayya ce to Allah ya riga ya gaya muna wannan abun to shine sai yanzu kuma sai ya dawo yana kira mu matsayin mu na ƴaƴan adam ya gaya mana cewa ya yi muna sitira kala uku wannan sitira ya kamata mu kula da wannan sitira sitira kala uku wanda Allah mai girma da daukaka yi muna sai yake cewa ya bani adama ya kuma ƴaƴan adam kada an anzalna alaikum libasan mun sauko muku da tufafi mun sauko muku da wata irin sitira wanda wannan sitirar yuwari sau'atikum warisha wannan sifirar da muka sauko muku tana ruhe muku sau'atikum al'auraku an ma al'aura sau'a wato abun da ke da muni domin idan ka kalli al'auran mutum ba za ka ji daɗi ba kamar yadda shi ma idan ka kalli al'aurarsa ba zai ji daɗi ba ba zai ji wato zai ji ciwo zai ga abu ne mai muni kallon al'aurarsa kai ma naka bangaren ka abu ne mai muni shi yasa sai aka sa masa sau'a ina fata an gane wannan to wayannan tufafin da muka sauko muku kala na farko dai yana ruhe muku al'aura ya zama kai ba za ka ga al'aura dan uwanka ba shi ma ba zai ga al'aura dan uwansa ba yanzu ga muna mun taro a masallaci kowa ya ruhe al'aurarsa an zauna lafiya ba matsala da yanzu kowa zai ɗebe al'aurarsa to kowa sai kaga ya hita masallaci saboda ba mutum guda yanzu na iya ɗebe to duk wakewa za yi saboda mi saboda ba mai bukata ga al'aurar dan uwansa to kaga tuhahi mina na tuhin asiri na duk lokacin da mutum yana da tuhahi to zaka gane shi kammalallin mutum lokacin da baya tufafi fa sai ka bai da wato ba kammalalle ne ba to ashe tufafi su ne kammala gawa su ne kammala ga dan adam to wayannan tufafi Allah dai kasa su kashi biyu sai fara ambata wayannan kashi na farko tufafin da ke ruhe ma al'aura wayannan tuwafin da ke rufe ma al'aura ai ba kala ɗaya ne ba wani zai iya sa gonjo wannan ma yana cikin wanda ke rufe ma al'aura wani zai sa dalki wani zai sa wani ya daidai haka wani zai sa waton burgo kala kala dai tuwafi ne yanzu idan ka kalle mu a nan masallacin nan kwata kwata kowa tufafin sa ya sha banban da dan uwansa amma duka dai menene manuwa su ruhe ma al'aurarka to kaga wannan shine mataki na farko kenan mataki na biyu shine ake warishan rishan da kuma rish rish malamai suka ce su ne tufafi na kawa an gane tufafi na kawa akwai tufafi na lalura ne na ruwa sutura kawai amma akwai na kawa kai in ka sa su ba don su ruwa ma al'aura kaɗai ba a'a don kai kawa da su ne yanzu mutum da ya sa shadda ya goge ta ya ɗauko hula ya sa ya ɗauko takalma ya sa ya ɗauko agogo ya sa ya ɗauko mai ya shafa ya fito yana walƙiya ai kaga shi ba wai dai ruhe mai al'aura kawai ba don yayi ne kuma don yayi kawa to ya sha bamban da wanda ya sa gonjonsa ko dan dalƙinsa ko dan wani ya abaya sai ya ruhe al'aura sai ya hito yanzu idan ka sa wando kawai ka ruhe daga cibiyar ka zuwa al'aura ka hito ai ka samu tuwahi ka sa tuwahi ana cewa baka sa tuwahi ba eh amma ba za a hada ka ba da wanda ya dauko babban riga ya sa jamfa ya sa eh, wando ya sa ciki ya zo kuma manya-manya masu tsada fila wannan da ake sai zuwa dubu hamsin zuwa sama yadi ɗaya ba za ka haɗa shi da wani ba ba za ka haɗa shi da wannan wanda ya sa irin wannan gwanjo ya zo ya sa ba amma dukkanin su mina da duk tufafi ne to kaga nau'i na biyu ke shi ne tufafin kawa shi ne rishin an gane wannan tufafin kawa wani duka Allah ne ya yi muna su kuma muna godiya gare ka ya Allah sai kala na uku sai Allah ya ce wani ba taqwa akwai tufafi na tsoro Allah wanda yi wayan nan duka kaga Allah saboda hikimarsa sai ya faro da na kasa kasa har ya kai ga na sama domin tufafi na ruhi al'aura su ne na kasa kasa wanda Allah lurat ne dole ne da adam yi su in kaga mutum bai sa wayan tufafi mato baya da hankali amma duk mai hankali ba zai fito ba bai da tufafi a jikinsa ba to kaga wayan nan na lura ne na dole dole ne sai mai bi masa na kasaita na cewa ka isa Allah ya baka fitira Allah ya baka kuɗi Allah ya sakai babba ne to kaga sai ka sa shanke kenan na kawa kenan sai na uku wanda shi kuma shine yafi kowane tsada shine libasu takawa tuwafin tsoron Allah wato ka zama kana da tsoron Allah wannan ma Allah ne ya baka idan Allah bai baka tsoron Allah ba ko kai tufafi to baka da tsoron Allah zaka ga mutum ya samu manya manyan kaya amma bai da tsoron Allah wani zai sawo shadda eh, bai da tsoron Allah wani zai sawo abin nan a ah, mai take da suna gonjo sai ka same shi da tsoron Allah to wannan libasu takawa na tsoron Allah shi ya tsara wa'annan duka kuma shi ne ake bukatar mutum ya samu domin idan ya same shi to ya samu komai da komai shi yasa Allah ambace shi da tuwafi wato tsoron Allah sai Allah ambace shi da matsayin tufafi don me saboda wato tsoron Allah ah, tuwafi ne gari ka idan ya zama Allah ya baka tsoron Allah ya zama kana jin tsoron Allah a lokacin da kana cikin mutane kana jin tsoron Allah a lokacin da kana kai kadai kana iya tunawa da Allah a kowane lokaci tsoron Allah yana iya kange ka da zuwa ga sabon Allah tsoron Allah yana iya ingiza ka zuwa ga aikata aikin alkhairi tsoron Allah yana saka ka kai wa'annan abubuwan to ka samu nasara kwai da gaske wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan shi ne babban mataki na tsoro wato wanda dan adam zai cimma nasara tsoron Allah kenan to wani lokaci kuma sai Allah ya ambaci tsoron Allah ba tuwa na kaga Allah ya ambaci tsoron Allah tuwa ko domin a tuwa ma asiri sai ka zama mai tuni asiri a cikin al'umma domin dukkan dan adam yana bukata mai tsoron Allah ko da kai baka tsoron Allah to kana son kai hulɗa da mai tsoron Allah kuma kana son mai tsoron Allah ko kai baka tsoro Allah ina fata an gano nan to saboda ka kaga idan mutum yana tsoron Allah to zai zama abun soyayya ga mutane mutane za su so shi haka Allah zai so shi haka mala'iku za su so shi mutanen kirki za su so shi miyagu mutane ma za su so shi to kaga ya samu sitira kenan ya samu kariya to wani lokaci kuma sai Allah ambaci tsoro Allah da matsayin guzuri kana da aya wa tazawwadu na'am fa inna zadi taqwa wata wattaqun ya ulil albab zaɓe wata zauwadu ku yi guzuri fa inna khaira zadi taqwa guzuri wanda yafi kowane tsada shine tsoron Allah to ashe a tsoron Allah mina na guzuri ne domin da shi zaka yi amfani da shi ka yi guzuri ka jeran tashin kiyama ka tashi da jari mai yawa wanda zai kai ka aljanna idan babu tsoron Allah ko da yake zuwa ran tashin kiyama baka da jari in baka da jari baka iya kasuwanci wanda bai iya kasuwanci ba kuma kaga zai zama talaka kenan to in talauci dunna da ciyo yadda kaga duniya akwai wahala ga talauci talaka na cikin wahala to talaucin duniya mai sauki ne talaucin dai kowane muni talaucin lahira to kidan menene guzurin karan tashin kiyama menene jarin karan tashin kiyama shine tsoron Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa to kai qur'ani ya ambaci tsoro Allah da wayannan ya ambace shi da tufafi domin haka ne tsoro Allah tufafi ne ya ambace shi da mi ya ambace da cewa kuma shine wato guzuri saboda mi saboda tabbas guzuri ne to kaga wayannan tufafi guda biyu fa guda uku da Allah ya ambata mana a wannan aya sai yake muna to ga na karshen na fa zalika khairun wannan fa na tsoro Allah ya yi wancan duka ya yi wancan na farko ya yi wancan na biyu shine na koli zalika khairun zalika min ayatillah wannan fa yana daga cikin ayoyin Allah ya sauko muku da alkhairi wanda zai amfane ku a rayuwarku ta duniya kamar wayannan tufafi wayanda muke kallo wayanda muke rayuwa tare da su haka kuma wanda zai amfane ku lahira kama wancan tsoron Allah wanda zai amfane ku lahira da duniya to kaga wannan zalika khairum kuma zalika min ayatillahi kuma Allah yana muku wannan ne la'allahum yadhakkaruna ko za su tuna su gane cewa lalle Allah ya yi muna komai ta rage gare mu mu kuma mu ya kamata mu rama abinda Allah ya yi muna ta hanyar yi masa da'a ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar nisanta sabon Allah ta hanyar daukar ababen da ya ce mu yi domin mu je mu yi ya Allah ka ba mu ikon biyayya ga Allah sai Allah ya ce ya gaba ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون Allah ce ya bani adama ya ku ƴaƴan adam yaya adam mu ke nan da kowa da kowa wanda ta adam mutum har yanzu dai Allah na sake kiran ku bayan ya kira ku ya nuna muku ya muku sitira ya sa muku tsoro Allah wannan babban fulla ke baiwa ce wanda Allah ya yi muku to ga wani abu kuma wanda zai yi muku yanzu kuma na jan kunne jan kunnen ku na cewa wancan fa wanda ya dalilin fitowar kakanku daga aljanna ba masoyinku ne ba makiyinku ne saboda ka la yaftinannakum shaytan kada ku kada ku kuskura ku bari shaytan ya fitine ku ya raba ku daga addini nan ya raba ku daga tsoron Allah ya raba ku daga wannan abin da Allah yi muku kama akhraja abawaykum min aljanna kama yadda iya abin da yake iyawa har yagga ya samu nasara ya fitar da babanku daga aljanna ka koga irin annabi adam baban kowa annabi adam da Allah ya halitta da hannunsa ya kawo shi cikin mala'iku ya daga darajarsa cikin mala'iku ya ce mai ga aljanna da kai kuma ya halitta masa matarsa ya ce ga gida nan zauna ka ci komai da komai an baka itaciya guda ce kawai ba za ka ci ba kaga iblisu ya yi undumbala da zai je har ya samu nasara akan annabi adamu har ya saba ma Allah ya je ya ci wannan itaciyar to ashe iblisu din nan ba karamin mutum ne ba yana iya cin nasara akan kowa saboda ka tunna har samu nasara akan annabi adam to kuma ku yi kafa kafa domin ba zai daina kokarin ganin cewa ya ci nasara akan ku ba don aikinsa aiki ne wanda ya ɗaukan makansa sai ya shi kuma ba rago ne ba ba rago ne ba domin inda rago ne da bai ci nasara akan annabi adam ba ina fata an gane wannan saboda ka to ku yi hankali ga shi iblisun kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda kuka ga ya fitar da babanku daga aljanna to kuma abin da yake bukata kenan ya hana muku shiga ku kun ga kuma shiga ba fatan ku shiga kuke yi to zai kokari ya hana muku shigan ga annabi adam ya yi ku tsoro Allah ga annabi adam ya yi ku kusanci ga Allah ya fi ku hankali ya yi ku hazaka amma ya ci nasara akan su ya fitar da shi daga aljanna to ballen ku da ba kuma shiga aljannan ba ku yi hankali da shi mugu ne gare ku wannan shine abin da Allah ke so ya gaya muka kuma gashi lokacin da ya fitar da su daga aljannan fa yanzu anhuma libasahuma Allah ya yi musu sutura kamar yadda ya yi muku wannan sutura a yanzu ya muku sutura kala uku da muka ambata to shi ma annabi Adam an masa wannan sutura amma gashi Iblisu ya zo ya ɗebe mai wa'annan sutura gaba daya ya ɗebe mai waccan sutura wanda ya masa ta tsoro Allah ya je ci domin akwai tsoro Allah ba zai ci ba ya yi masa wannan bayan wannan kuma ya ɗebe masa wa'annan tufafin ma wa'anda aga jikinsa har yadda domin da Allah ya malamai sun ce Allah ya wa annabi Adam sitirar da shi bai gani al'auran matarsa ita ma ba ta gani al'aurarsa suna zaune babu wa tuwahi da muke sadu kowa bai da tuwahi amma Allah ya tuwa ya dauko tuwahi daga aljanna ya sa musu wanda ke tuwa mu kowa asirinsa daga nan ba mai gani al'aura wani to sai gashi da ciwon na itatuwar sai ga al'aurarsa ta bayyana al'aurarsa ta bayyana kowa na kallo al'aurar wani daga nan shi annabi adam bai ji daɗin gani al'aurar matarsa ba kamar da ita ma bata ji daɗin gani al'aurarsa ba sai daga nan yanzu wa anhuma libasahuma huma sau'ati ma don ya guda musu wannan abin da ke nuna na musu rai wanda ba sa son gani shi bai son gani ita ba ta son gani don ya nuna musu wannan abin kawai je ibe musu wannan sitirar sai Allah yake cewa innahu yarakum domin shi iblisu gashi wai yana ganin ku huwa wa qabiluhu da shi da rundunarsa yan kan zaginsa yan kan zaginsa kuma kala biyu ne akwai aljanu yan uwansa ƴaƴansa da ya haifa domin kamar yadda annabi adam yake baban ƴaƴan adam shi ma iblisu haka yake baba aljani duk aljanin duniya iblisu ne a baba ne to kaga cikin iblisai akwai ƴaƴansa waɗanda suke ƴan ta'adda ne irinsa sannan akwai waɗanda suke mutanen kirki ne ba ƴan ta'adda ne ba kamar da shi ma annabi adam cikin zuriyarsa akwai mutanen kirki irinsa akwai ɗan ta'adda wanda ba irinsa ba shi annabi adam duk ɗan adam da ya zan ɗan ta'adda to ya sako gadon babansa duk wanda ya zama mutumin kirki ya rike gadon babansa su kuma aljanu duk wanda ya zama ɗan ta'adda ya koma gida ya ɗauko gado wanda ya zama mutumin kirki ya saki gadon babansa an gada wannan to kaga huwa wa kabilu to kabi bangare eh, eh, na farko kenan cikin zuriya cikin ɗan ta'adda na ƙyan rundunarsa akwai yayansa sannan kuma bayan su sannan akwai ƴaƴan adam su ma cikin akwai ƴan ta'adda wa'anda suke rundunar shedan ne su ma suna tare da shedan ne dan adam ne amma kuma rundunar yana cikin rundunar shedan shi yasa Allah ke cewa qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas ya manzo Allah ka ce ina roƙon Allah ya kare ni bi rabbi nasi da mutane daga ubangijin mutane ubangijin mutane ya Allah ka kare ni kenan ina roƙon ubangijin mutane ya kare ni na'am malikin nasi ilahin nas wannan ubangijin mutane shine malikin nasi shine mamallakin mutane kuma shine ilahin nasi shine abun bautan mutane min sharri waswasil khannas to da kai wannan me kake roƙon shi ubangijin mutane shi abun bautan mutane shi me kake roƙon ya kare ka sai kace min sharri waswasil khannas ina roƙon ya tsare ni daga sharrin mai sa waswasi kuma alkhannasi mai boyewa idan an kace Allahu akbar sai shi dan ya gudu an ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya gudu idan aka ce la ilaha illallah sai ya gudu idan an ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah sai ya gudu bai zama inda ake zikiri bai zama inda ake karatu alqur'ani to shi yasa khannasi mai boyewa ne نعم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس in بك gane wannan mai sa wasu ba mai boyewa baka gane ko ne ne ba to bari aka ara siffanta ma shi domin ka gane ko ne ne Allah zai yi wasu fi sudurin nasi shi ne fa mai sa wasu wasi cikin zukatan mutane ya san ga Qur'ani ga hadisi Allah ya ce annabi ya ce amma sai ka jana cewa anya wai ko abun nan gaskiya ne ga malawa ne ga malawa ne duk ba su gane ba kan shekara shekaru ana harkar ga kuma yanzu yanzu a ce muna babu ba gaskiya ne ba anya sai kaga yana baina baina baina baina ya rasa inda ya kada kafa guda sunna guda bid'a an yi ma guda tauhidi guda shirka duk shedan da ke samu wannan sai ya kasa rike sunna 100 bisa 100 saboda allazi wasu yusufi sudurin nasi wannan da ke sawa yana sa mai wasu wasu ya raba shi da hanyar gaskiya sai ce mi min aljinnati wannan karka dauka fa aljani ne kawai a shedani a min aljinnati wan nasi hadda mutane da aljanu ana sa min aljinnati cikin aljanu akwai shi minan nasi ma akwai shi kuma akwai cikin mutane akwai cikin aljanu wani shaidani ne wallahi shi zai raba ka da hanyar Allah zaka ga wani shaidani ne abokinka kana rike da sunna kana so ka gane sunna yana jawo ka haba to Allah mi kake can kaza sai ga yana jan kasan nisan nan in ba sa ba ya kada ka wajen mashayi ka zama mashayi ni lokaci ya kada ka cikin yan bidiya ka zama uh, menene ka zama ka zama abokin shi dan kenan wani lokaci ya kada ka cikin baraye ka zama eh, ka zama shedani kai ma wani lokaci dan kidnapper wani lokaci dan ta'adda wani lokaci kaza haka dai da shedan yani mugun aboki yake ka to kaga kenan akwai shedani cikin mutane kamar yadda akwai shedani cikin aljanu to wayannan mutane shidannun nan to shine suna kallon ku wayannan shidannun mutane da aljanu huwa wa qabiluhu da shi da mutane na runduna tai wanda ta shahi bangare aljanu da ta shahi bangare mutane suna ganin ku min haythu la tarawnahu inda ba ku gani su domin kai baka gani aljani ba cewa an kai kuma baka iya gani ba a kana iya ganin sa kana iya ganin sa domin aljani yana iya sura hitowa da wata sura ka gani shi yana iya hitowa da sura dan adam yana iya hitowa da sura bushiya wani lokaci in ka ga wata bushiya in ka kashe wallahi akwai bala'i wani lokaci sai hito da surar maceje ka gane ko wani lokaci sai hito da surar jaki ka hanya wani lokaci sai hito da wata sura dai wadda kana iya ganin sa kana iya ganin sa ina da karmi yaro na ga aljani kore kwa confirm na ga aljani ba ko guda bane don ana ina karami yaro lokacin karami ban wuce shekara biyar zuwa shida don da har yanzu ban manta ba to kaga na dan shekara biyar zuwa shida yana yana yiwa ya rike ko sai ni ji kare na haushi bayan gida kawai ni sheku ina diba ni da kanina ko da muka iso sai muka ga nan ma hilani suna tashi kamar yadda ka san practically fulani ne mata su kyawawa ga su da kyau kamar yadda ka san iya je kolin kin fahilla ce kamar irin farin hilla ne ba farin laraba ba farin tuwa ka san farin hilla ne yayi na laraba ake wani lokaci ka gane ko <laughs> hasken su yadda kasan fararen fulani kyawawa suna tashi kuma dabbobin su iya kallon ka dabbobi ne fulani su su iri in wankin ƙwaryar nan da ake yi wanda zaka ga hilani sun dauka su aza bisa kai tsawon tsawon iya kallon ka wato suna korin su ne an sa musu na neri dinga da muke cewa da menene da menene an wanke sun kyau suna suna tafiya su ma matan mazan suna tafiya dabbobi iya kallon ka suna tafiya sai da mun kai kusan minti biyu muna kallon su ni da kanina ba su iya wucewa ba sai muka daina ganin su ko ina muka ba gabas da yamma gani ba sai muka sheka gida muka iske ma muna gaya mata take kar ku sake wani har yanzu muna gani har yanzu ina ganin su ne a nuna. to kaga an ce ma aljini kana cewa ba aljini ne ba kaga aljini ne ke wannan to akwai lokuta da dama da mutum na iya ganin aljini ni wannan guda na ni fadi ba guda ne ba ni gani amma dai wannan tabbas na gani shi to kaga ana iya ganin aljini wani dalili da yasa ni kawo shi saboda akwai cikin musulmai masu aqida cewa ba a ganin aljini akwai ma masu aƙidar cewa babu ma aljani mutazilawa aƙidar mutazilawa cewa suka yi babu aljani karya ne babu aljani ko kuma a akwai aljani amma ba a ganinsa kuma aljani bai iya shiga jikin mutum kuma bai iya cutata ma mutum wannan duk karyata nasoshi ne na Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Qur'ani ya tabbata da akwai aljanu Qur'ani ya tabbata da aljani na iya shiga cikin jinin mutum aljani na iya cutata masa da izini Allah da izini Allah wannan shine tauhidi ka tabbatar da aljani bai iya ma koma sai da izinin Allah idan ka kyautata alaka ka da ubangijinka ga Allah ka rinka karatun al-azkar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar aljani bai yi ma komai wallahi in ka ji tsoro Allah aljani bai yi ma komai domin aljani na tsoron mala'iku su ko mala'iku Allah ya turo su suna kare ka Allah ya gaya mana cewa Allah ya turo mana mala'iku suna kare mu Allah ya da aya له معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه حفظونه من أمر الله له معقبات na adam yana da wa'anda ke da iskanjin duti wannan idan ya zo ya kare ka tun karfe shida na marece to bai komawa sai kuma karfe shida na fahe. shi kuma na karfe shida na sahi misali ya zo kuma zai kama gadin ka bai barin ka sai karfe shida na mariki haka suke ba shi ne canjin duti ba to haka mala'iku suke Allah na turo ma mala'iku kuma mala'ikun na fa min bayni dai wa min khalfihi gaba da baya akwai mala'ika gaban ka yana kare kai zaka fada rami sai guda ma ga rami nan idan akwai wani abu da ke juta ma sai ya kare ka sai wanda Allah ya kadara dole dole zai fare eh, same ka sai ya kauce sai ka buga kama sai ke to bari a dan agazo ka sai a fishi ka in za ka yi hadari mota sai ya kare ka idan yanki nafi zai za su kawo mahari sai a kare ka idan wani ne zai kawo mahari sai a kare ka idan a zalimi irin manya-manyan shugabanni yan siyasa yan cuta za su cuce ka sai Allah ya kare ka manya-manyan macuta irin sarakuna macuta su ma za su cuce ka sai Allah ya kare ka in ba da kariya Allah ba manya-manya a zaluman Najeriya da su talaka sun kare da talakawan Najeriya in ba da taimakon Allah ba macuta bangarori daban-daban na ɗan adam da mutane sun kare yanzu amma me kariya ce ta Allah kawai an rike da mu wayannan mala'iku su ne ke zuwa suna kare mu mala'ika ya kare ka da dare ya kare ka da rana lahu muqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu amri min amrillah suna kare shi daga umurni Allah wato umurni Allah ne ba su na umurni su kare ka to wa'annan mala'ikun suna karewa to kaga wa'annan mala'ikun da ke kare ka aljani na jin tsoron su aljani na jin tsoron su to shi yasa malamai ke cewa ma ran tashi kiyama idan aka je sai Allah ya sa mutane tsakiya sai aka kawo aljani sai su zagaye su da kawo yau ya ba sai kaga aljani tsoron aljani kake shi ko aljani da ya goya ba sai ga sai ga mala'iku shi ko tsoron mala'ika ya kai sai mace aljani aljani ya mace da adam da adam ya tsakiya kaga akwai bala'i to kaga kenan dai nan ah, mala'iku akwai su na aljanun akwai su wannan shine aqida ahli sunna wanda kaje yana ƙaryata akwai mm, aljanu a duniya ko babu su to gaskiyar magana ba musulmi ne ba domin cikin arna yanzu an samu yadda ke cewa ƙarya ne wayannan duka babu aljani idan aka ce wani ya hauka ce saboda aljani ce ba aljani na ba ku dai kai shi kore <laughs> ba aljani na ba dai kai shi kore ai ko koren da ake kaiwa ba magani ake bayarwa ba da can ce ma an kai babu magani aljani ne a akwai maganin aljini kuma annabi ya ba da maganin aljini ba su tsaye ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai raka idan aka yi ma allura akwai allura da aljini bai so sai ai ma allurar da ma allurar sai aljini ya gudu ya gudu saboda bai so wannan allurar saboda shi aljini annabi ya gaya muna yana gudana a cikin jini dan jikin dan adam kamar yadda kasan jini na gudana to jini dama shine lahiyar dan adam idan jini ya tabu dan adam sai ya tabu to yadda kaga jini na sa kolajin a cikin jikinka ya je ya dawo ya je ya dawo haka aljani ke shiga cikinka yana tafiya yana dawowa to idan aka yi ma allura sai ya zama wannan allurar yana yi wa aljani bai so iri wannan allura sinadarin a cikin jinin saboda ka sai ya fita sai ta bar aiki ya dawo wani ko shi kenan ya tafi kenan bai koma dawowa kaga wannan da yana nuna mana lalle akwai aljani ya Allah ka kare mu hmm, to shine Allah ke cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum yana ganin ku da shi da mutanensa inda ba ku ganin su to cewa yana ganin ku inda ba ku ba ya nuna ba a gani aljanin ba a ana gani aljani sai dai kuma ba kowane lokaci ba sannan kuma wato yana yiwa ka gane shi da surarsa da aka halice shi yana yiwa kuma ya zo da wata sura domin mafi yawa dai yana canza kamannu ne Allah ya ba su wannan suna canzawa ni lokaci su koma bushiya wato an ce bushiya ba irin bushiya ta baka ne ba don shi baka ne bai san ice ba shi abun da ya sani bushiya wai ice shi ne bushiya <laughs> ka gane ku bushiya bushiya kaka ji sura wai ice shi ne bushiya eh. to ba bushiya ba ice ba bushiya wa ga mai tahiya mai kaya bisa bai to yana iya komawa haka yana ma iya komawa ice yana iya komawa ice aljini na iya komawa ice wani lokaci kana tuka mota kana gudu ka kai ta 140 kana cikin gudu sai ka ga ice kawai gaban ka ka ji tsoron buge shi ka kauce sai ka wada cikin rami dama haka aljini ke so da ka buge wannan ikin za ka wuce wa lahiya da bai ke ne ba to amma saboda jin tsoro kana ganin ikin sai ka fit jisi tari sai ka kai cikin daji kawai sai kirkishe da dariya ya samu da yake so mugu suna haka da dama ya Allah ka kare mu mhm, innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatina awliya lil ladina la yu'minun Allah ce mun sanya shaydanu su zama waliyai ga marasa imani wanda bai da imani dan ne waliyinsa dan ne ke guiding shi dan ne ke controlling shi dan ne ke bashi umurni dan ne ke hana masa bari ma ka ji abin da ke cewa وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا نعم والله أمرنا بها قل الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون to kaga wannan aya tana karantar da abubuwa da dama a wannan guri abu na farko ayan nan da zamu karantawa a yanzu tana nuna mana lalle bid'a ta haidu wani sabon allamu ne in ba shirka ba kuma daga cikin bid'a akwai ma wadda ta kai daidai da shirka domin wata ma shirka ce an gane na farko kenan na biyu dan bid'a tuban sai yana da wahala domin shi kullum idan ya tabka ta'asa sai yi bid'a sai an ka ce mai bid'a ne sai ke a ai Allah ya ce yayi to kaga yahi wanda shi kuma ya sa abin da yake nan ba Allah yake ayi ba domin wanda ya sa abin da yake ba Allah yake ayi ba ana fatar ya tuba amma shi dan bid'a kullum abin da yake abin da yake cewa Allah ne yake yi kuma idan kan matsa masa yace kai ne ba daidai ba shine daidai saboda Allah ne yake yi. to bari ka ji abin da Allah ke cewa wa idza fa'alu fahishatan nan da muka sanya mashi danu su zan wayiyan su sune ke guiding din su idan suka aiwatar da wata alfasha wannan alfashar kuma kamar yadda muka faɗa muku a tafsirin mu can baya baya a wannan masallaci a wannan gurin cewa da dama da cikin magabata kamar imamu sauri da imamu zuhuri duka sun tafi da cewa da duka malamai mafi yawa malamai magabata a salaf sun ce bid'a ta he sabon Allah muni ta fi shan giya muni ta fi zina muni ta fi karya muni kai har da kisan kai ta muni an gane in dai ba shirka ba suka ce saboda mi wa iza fa'alu fashata in suka aiwatar da alfasha kalu zaka shi suka ce janna alaiha abana baban ni mu muka samu sunai da malam wani da malam wani kasan nan ko tashi ya iske ana wannan abu ba ba an ce Allah ya ce bane za su cewa ba cewa suka yi annabi ya ce ba a haka muka iske haka aka yi kasan nan kuma dukkan limaman kasar na haka suka yi duk shehu shehu wani haka suke yi ce ina aya babu ina hadisi babu wajanna alaiha ba ana kazalika yaf'aluna haka muka iske iyaye suna yi sai suka ci sai wajanna alaiha ba ana sai kuma in ma aka matsa yanzu ka ce musu eh me yasa kuke yi suka ce haka muka iske iyaye na yi suka ce to ai kasancewar iyaye na yi ba hujja ne ba mu abinda muke so ka kawo muna aya ina Allah yake ai daga zance wallahu amara na biha Allah yake ai don ai Allah yake abi magabata ji sabon tawili wai Allah yake abi magabata eh saboda ka Allah yake ai yanzu misali watan nan da muke ya mutu ko muna cikin sa watan mauludi ne ko ya mutu a makyan mauludi sun daina mauludi ba su daina ba har yanzu idan ka tabe su don me kuke mauludi zaka ji suna ce ma eh haka muka iske kasan na ana mauludi in ka ce eh, mun jiya haka kuka iske kasan na ana mauludi to amma dai ina ayar da take yi mauludi za su ce babu duk mai tsoro Allah cikin su zai ce babu sai dai mana tsoro Allah shi yana ya ce ma eh ai ga Allah yana cewa fa bi zalika falyafrahu qul bi fadlillahi wa bi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون mara tsoro Allah da ya kai gaya cikin rashin tsoro daga cikin su in ka tambaye shi kace to ina aya zai ka jira cewa qul bi fadlillahi ai Allah ce to kace saboda falala Allah wa bi rahmatihi da kuma rahama Allah fa bi zalika falyafrahu saboda ka suje su farin ciki mu ko ai farin ciki muka yi na mauludi saboda ka Allah yake ai sai ka ce mai to da kai da manzo Allah wahi sani aya in ka yi jayiya sai ka ce da kai da manzo Allah wahi sani aya dole ya ce ma manzo Allah yake sani aya ko da ka ce to ina manzo Allah yayi taron mauludi ko ko shi manzo Allah bai farin ciki da falala Allah ba bai farin ciki da rahama Allah ba kai ka iya farin ciki da rahama Allah da falala Allah shi manzo Allah bai iya ba Abubakar bai iya ba Umar bai iya ba Usman bai iya ba Aliyu bai iya ba haka ma wato Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da wane ne duka malaman da suka wuce ba wanda ya san wannan falalar ba wanda ya iya godiya da wannan falalar ba wanda ya iya farin ciki da wannan falalar sai kai zaka ji ya ce ma a'a ai Allah ya ce ai to ina na Allah ke ci ga ayar to kaga wannan shine babban in ya kai kolin kenan wanda adda tsoro Allah cikin su in kace mai ina aya zai ce ma babu aya ina hadisi zai ce ma gaskiya babu to don me kuke yake muna yi ne don muna son manzon Allah to kaga wani babban matsala kuma wata babban matsala na ma kuma sai ka tambaye shi eh to kuna son manzon Allah amma shi Abubakar yana son manzon Allah ko baya so shi Umar yana son manzon Allah ko baya so shi Ali yana son manzon Allah ko baya so sauran suna sauran sabban manzon Allah gaba suna son manzon Allah ko ba sa so tsakaninka da Allah da kai da su wasu son manzon Allah eh to shi manzon Allah yana so annabi Ibrahim eh yana so yana so annabi Isma'ila yana so yana so annabi Nuhu yana so don me bai musu mauludi ba shi don me manzon Allah bai wasu annabi Nuhu ba don me bai wasu annabi Ibrahim ba don me dukkan annabawa Allah manzon Allah bai ko bai son su to kaga daga nan inda yana jin tsoro Allah zai gane sai dai in bai tsoro Allah kuma shikenan zai riƙe bisa ga wato ra'ayinsa domin idan ka kai shiga bongo yanzu kuma in ba hankali ba ware eh, eh, damce zai yi to fada zai yi da kai saboda ya gani cewa inda da aya da hadisi ne bai iyawa da kai ina wata gano nan to wannan shine ɗabi'ar dukkan wani dan bidiya kuma shine ɗabi'ar dukkan wani wanda bai da tsoron Allah idan ka tambaye su don me kuke wannan daga suke wallahu amarana biha Allah ne yake ayi ai ba Allah yake aye zikiri ba eh to shikenan shehu ya kago muna zikiri to da Allah ce ayi zikiri haka kawai ya kyale ka ko ya aiko annabi ya yi bayani yadda ake zikiri eh annabi ya aiko to don me na manzo Allah bai shi ka ba eh a don me kake salati na eh ina wannan salati ne saboda ai Allah yake ayi salati eh Allah da yake ayi salati bai aiko manzo Allah bai aiko manzo Allah manzo Allah bai fada mun yadda ake salati bai ya ga yana to don me ka aje na manzo Allah ka dauki na malam wani kuma don me ka dauki na malam wani ma yahi na manzo Allah darajar kai a wajenka domin duk wanda ya yi da wato ɗarikan nan tasu wallahi ya yi ɗaukar salati fati bisa ga dukkan salatin da a duniyan nan daraja ya fi girmama ta akan kowane salati ko sun faɗa ko sun ba su faɗa ba oho sannan kuma ko mauludin ga da suna yi sun labe ga manzo Allah ne kawai wallahi mauludin da suka wa shehunan su sun yi ɗauka ta da daraja bisa ga mauludin manzo Allah wannan maulidi Allah ba dai ga manzo Allah ne domin idan sun ka aje manzo Allah suka ce ba su wa manzo Allah maulidi suna suna sun ga dai magabata ba su wa manzo Allah ba suka ce ba su wa manzo Allah amma suna wa shehu wani da wani za ku ce musu kuwa ne sunna to don me kuka wa shehu wani ba kuwa manzo Allah ba to shine sai suka ce ki bari su laba su wa manzo Allah amma dai ba shine manuwa ba wani ne manuwa nan su shi yasa kake gani duk shekara suna na eh, eh, wanga iyasi mauludi in iyasi sun yi taro bisa ga mauludin manzo Allah ninkin baninki saboda mi saboda dama shine al shine manufa ya Allah ka kare mu da son zuciya to dukkan wani wanda matacce a bangaren bidiya idan kace mai don mi kake wannan hujja ce guda biyu ce hujja ta farko da yace ma iyaye ne in ya kan matsa mai kan matsa mai kace to iyaye ba su ake biya ba annabi ake biya sai ce to Allah yake ayi domin yanzu ga salatin da muke magana ko ga tasun nan da aka matsa musu aiki cewa suka tana cikin Qur'ani ko ba ka suka ce ba da aka ce to don me kuke salati na tuna ga ta ba ta a qur'ani ba ta da hadisi suka ce Allah ya ce Allah ce akwai ta ta ce karanta muna sai kai ce qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha to kaga an samu Allahumma cikin qul illahumma sai dauko wannan kalma sai ce to aje mi ita gehin ga sai ce to an aje sai je to can ya ayu alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu alaihi taslima ba ita ba ina sallu ni eh, inna salataka sakanu lafasalli alaihi fasalli alaihim inna salataka sakanu lahu to an samu fasalli Allahumma salli ala sayyidi to ina sayyidina fa alfa ya sayyidaha ladal babi to kaga an samu sayidina yanzu mun samu kalma uku to yanzu kaga ko babu cikin Qur'ani kace eh akwai su akwai akwai Allahumma qul Allahumma akwai salli eh war gashi mun karanta sannan akwai mi akwai sayidi gashi mun samu ko da yake sayidi din da suka ce sayidi na qur'ani yake to shi ko abin da suka ce sayi Allah salli ala sayidina ko wancan ah, fa'alfa ya sayida ha sayida ha ladar ha nan ko sayidi na to amma ko da haka sai su ɗebe wancan ha sai su ɗauko nunu su daɓa <laughs> to in ka ce ina sayidi na cikin ƙur'ani duka babu amma akwai sayidi ha to sai su ɗebe ha sai ɗebe ha ɗin nan to ina na ai akwai na cikin ƙur'ani inna anzalnahu to ɗauko inna ɗin nan <laughs> da bawon ga gurin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to babu Muhammadu akwai wa muhammadu illa rasulun karkalam min qabli Muhammadu rasul yace to dauko guda daga cikin su dole kaga ma dauko ehe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih to ina al-Fatih <laughs> wa inda huma fatihul gaibi to kaga mafatihu shi wanga al-Fatihu na to tuna babu al-Fatihu to amma da akwai mafatihu to dauko mafatihu to sai a ce to Ah, alfati lima ugulika to ina lima ai akwai lima cikin qur'ani da dama dole kaga dama sai ka dauko cikin lima lima da dake cikin qur'ani koko yace to to ugulika fa wa gallakatil abawabu can lima ugulika suka ce nan ko wa gallakati to amma ko da ka tunda dai babu lima ugulika babu ugulika to dauko ah, gallakati <laughs> akwai alkhatimi to to alkhatimi to shi ko akwai alkhatimi cikin alqur'ani to ina alkhatimi yake ma kana muhammadu a ba'adin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabina to wa khatama sai ce to wancan wa khatama na wanga ko khatimin nabina to dauko dauko khatam khataman nabina din sa wannan gurin al-fatih al-maqul al-khatimi lima sabaka to ina sabaka oga shi shi biyo wallahi haka zabi to ina sabaka ina sabaka eh yawwa eh wasabiqul khairati to eh, mun samu wata akwai wata eh na sabiku oh to to sabaka dai hayyan zai gano ba tukuna to duk haka za su dauko sabaka lima sabaka alfati lima sabaka haqqi bil haqqi to ina haqqi bil haqqi wa innahu lal haqqu wai wa innahu lal haqqu shine haqqi bil haqqi kaje shi gantaka <laughs> lal haqqu wa innahu lal haqqu eh eh al haqqi bil haqqi والهادي توايكا وإنك لتهدي تانسامو أنسامو والهادي إلى سرادك كو أنك سرادك شين القرآن لداما سرادك نوسا كو شين فات على من سراد الذين نمت عليهم إيه لما سبق الهادي سابق لما سبق الناصر حكي بالحكي تو إنا الناصري شميني الله كشريم الله كشريم to kaga haka za su hadawa sai ce to ga ga ta taito cikin alqur'ani to mu ba ta hito ba yanzu ba bata hito ba farko farkon izala lokacin muna matasa sai wani daga cikin irin wayan sai ya mukabala da wani ahli sunna sai da ya haka sai kyale shi sai da ya haka duka sai ya hada ta ce to gata yace to yace to saurara sai ya saurara yace to tsaya niko yace kazzabta kace kai ƙarya nace shi ma cikin qur'ani Allah yake kai ƙarya yace to ina yace babu kahun cikin qur'ani yace akwai kahun babu zalu akwai zalun babu wa yace to shikenan qur'ani yace kai ƙarya kazzabta kai karya yace shikenan ka hada kawa kai ni ma hadawa ni saboda ka wanda kake irin ce to Qur'ani yake kai karya daga nan ko an ka wace <laughs> ya Allah ka shirya to wannan shine babban bala'i dan bidiya ko ma ce iyaye ko ya ce akwai shi kuma karya kai babu shi karya yake babu shi amma sai ce akwai shi ina yana cikin Qur'ani kamar sa mai yana cikin ina hadisi babu hadisi in ka ce mai ina hadisin da yace ayi wannan abun sai kace anan ka ce duk hadisan duniyar ba ba hada ce ba kai da ka hada ce kawo an yi ba cewa na ce ba kawo nike ko ya halatta kai aiki ba tare da ka san dalilin sa ba ai kwa mai aladi ko ko ba garanti aladi ba halan wala illa wa ya fa'ala filan hatta ya alama hukuman lahi fihi ba halatta kai aiki sai ka san hukunci Allah to ina na Allah ce ai to wannan shine ba sa ganewa shine babban matsalar dan bid'a ya Allah ka kare mu sai ce wallahu amara biha qul ya musu inna Allah lalle Allah la ya'muru bil fasha Allah baya ba da murni ayi alfasha Allah ke cewa ai bid'a annabi yazo ya shekara 23 yana karantar da sunna ya kwanta ya bar duniyar nan wani shaydanin malami ya kago ta bid'a ya kawo cikin addini sannan ka ce wai wannan abin da shaydanin malami ya kawo wai kuma Allah yake ai da Allah na da da Allah yake ai wannan abin don me bai faɗa ma annabi ba eh yanzu annabi bai karantar ba wani ya zo ya karantar kuma ka ce wannan abin da wannan ya zo da shi shi ne daidai to shi ko na manzo Allah na shekara 23 ne yana karantarwa shi ko yayi matsayinsa qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu za ku faɗa ma Allah abin da ba ku sani ba baka da ilimi ga abu baka da aya baka da hadisi kace kuma Allah yake daina wannan ƙarya na'am qul amara rabbi bil qist na'am وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون wannan aya ba mushrikan maka adda wa'anda hujjojin filinta, amma sai ta shahi har dan bid'a yanzu domin mu mushrikan maka lokacin in za su zo wajen zagaye dakin kaba wai tunanin su kokari kasan shi ɗan bid'a da mushriki zaka ga wani lokaci tafiyar su guda ne don su mushrikai abin da yasa in za su zo dawafi dakin kaba sai ce to suna da tuwafi a jikin su amma tuwafin sun saba zuwa sun saba ma Allah da wayannan tuwafin tunda ko sun saba ma Allah da wayannan tuwafin bai kamata su zo su yi dawafi ga ɗakin Allah da tuwafin da suka taba saba wa Allah da wayannan tuwafin ba to sai ce to yanzu dole ko ma dai ka samu aron tuwafin da ba taba sabon Allah tare da su ba sai ka sa in baka samu ba kuma to sai ka ɗebe tuwayen ka karin ka zabi ɗaki Allah zindir zindir to wannan shine wai kai eh, suna ganin kamar kokari na fasun kai wai sun girmama Allah kenan kamar yadda kaga dan bidiya duk abin da yake gani kai kamar yayi kokari yin kai ai zikiri ne ka kai ai mauludi yayi ya kwana na tunda tunda karhe ta kwana karhe ta kunna sahi dan wahala to duk dan bidiya haka ne yadda kaga mushrikai suna wai suka ri suka kokari sun kai yanzu ba su zagaye ɗaki Allah da tuwayin da suka saba ma Allah ba idan mata ne sai su ɗebe tuwayinsu. su idan maza ne sai su ɗebe tuwayinsu. su to sai a ce to mata a ban musu da dare don sun sun yi kunya sai a bari sai cikin dare sai ga mace ta koma zinje wagna ma tumbur tumbur a zo ana zaka ɗakin ka ba wai an yi abin kore kenan su ko maza ko da rana kana zuwa wanda ya samu tuwayi sai ya sa wanda bai samu eh, samun tuwayi ba sai ya zo kama zagayen ɗakin Allah washal washal washal washal <laughs> ana zagayen ɗakin haka nan zinjir wallahi har wa'annan matan sai ka ji suna cewa to al-yawma yabdu ba'dhu fa ma bada ba'dhu fa la uhilluhu wai suna zagaye su ci to yau dai ka wani bangare na al'aura zai bayyana amma dai wanda ya bayyana ba halatta kowa ya kalla ba amma dai ka kalla ban yadda ba ban yahe ba <laughs> kuma sai su zo suna wai wai shi ya yayi kokari fa ko to sai Allah in ka tambaye su don me kuke wannan sai su ce haka muka samu iyaye mu kan maza ce to abin da ka samu iyaye ba shine su suke to Allah ya ce ai hakan to shi Allah in Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai cewa wa ai al ataquluna ala Allah ma yanzu wace al ce ta wuce mace ta yi tsirara namiji ya tsirara ana zage dakin kaba wannan ai al fahsha ce to dukkan bid'a al ce ya Allah ka kare mu da wannan eh shi dan bid'a kullun gane yake kokari yake haka mushriki shi kullu abin da yake gani kokari yake Allah ce kul amara rabbi bil qisti ubangiji na abin da ya bada mu dai kawai yayi adalci wa qimu wujuhakum inda kulli masjid ku je a bakin kowane masallaci ku je ku tsaye da huskokin ku ku ibada wadda uku ku bauta ma Allah mukhlisin lahu dina kuna ibada da Allah kuna tsalkake ibada ga Allah wannan shine umurni da Allah bar ba shirka ba ba bidiya ba kama bada'akum ta'uduna za ku dawo kamar yadda Allah ya halice ku ba riga ba wando ba tuwafi ba mukami haka za ku dawo gaba daya farikan hada wasu Allah zai sa sun shiri Allah ka samu ni wa farikan haqa alaihimud dalala wasu kuma su riga sun bace an jawo an jawo sun sun an yi an yi sun kasa ganewa har sai su mutu cikin bata ya Allah ka kare mu innahum ittakhadhu shayatina domin su su rike a su ne waliyansu inda shaytan yake ai can za a je ko da ba hanya ta ba inda shaidan ya kira sai abi a saki ta Allah a saki ta manzo Allah abi ta shaytan min dunillah su saki Allah wa yahsabuna annahum mutadun kuma sana dauka su ne shiryayyu su a gane su su a fahimta su su a abin gansu iya imanin su su a daidai ahli sunna batacce ne mai tauhidi batacci ne su ne addini dukkan wani mushrikin da a duniyar nan abin da yake dauka shine batacce shine shiryayye mu kuma batattu muke shi yasa nake ganin wauta wasu masu dawa suna cikin mutane mu Allah ka shirya mu wai sai ka jana cewa ai wayannan mushurka wayannan ba wayannan yan dari kunna da masu wannan kaza da kaza jahilai ne ba su gane hanyar nan wuta za ta kai su ba da inda sun gane da sun bari a'a to shi Abu ya san wuta yayi halal shi uku ba sunna abin mu'ayni ya san wuta yayi wallahi duk wanda ya san ga hanya ga in ka bi ta wuta kai wallahi bai biyar ta wallahi bai biyar ta to daga duk su sani ba har shi Abu Jahalin bai sani ba amma jahilci ne ya hana mai shiga wuta to daga duk wani wanda ya shirka a cikin addinin musulunci wai da ana cewa jahili wallahi ba jahili ne ba ina da wasu na ba kai ba da a ake dawa bata kawo ma ba na ce kana da dan usuri amma dai babu wani hujja a ce wai yanzu kawai shi kenan ai wai ba su sani ba wallahi sun sani in ma ba su sani ba to oho ba su sani ba amma wuta sun kai saboda ni saboda sun shirka ya Allah ka kare mu Allah ka raba mu da shirka da mushrikai anan zamu tsayawa insha Allah abuna makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk